gwamnatin najeriya ta ba da sanarwar cewa za ta ɗauki duk matakai da ya kamata na doka domin tabbatar da cewa haramcin da aka yi wa ƙungiyar nan ta ipop cewa ƙungiya ce ta ta'addanci ya kai ƙasa ta yadda za a ɗauki duk matakin da ya kamata na doka domin ladabtar da ƙungiyoyin jama'a ko rukunin mutanen da ke fafutukar goya ma wannan ƙungiyar baya ko kuma ɗaukan matakan girmamawa ko karama su dangane da fafutukar da suke yi ga dai karin haske da ministan shari'a na najeriya kuma babban lauyan gwamnatin kasar malam abokan malami ya yi a tattauna da ne da shi a abuja bayan da gwamnatin ta fahimci cewar akwai waɗansu masu fafutukar ƙara zafafa ko nuna goyon baya ga wannan ƙungiyar ta ipob eh to abinda gaskiya al'amari dai eh, eh, haramta ita wannan ƙungiya akan tsari na doka aka yi shi akan tsari na kotu akan dama wadda doka ta ba shugaban kasa da kuma ainihin ita kotu kanta kuma an ɗauki matakai na ɗaukan matakai na gaba wato na yin abin da ya waje ba a yi a tsari na doka saboda ka ƙungiyance dai a wannan ƙungiya ta zama haramtatta duk wata mu'amala wadda ta dangance ta haramun ce duk wani taro wanda ya dangance ta haramun ne saboda ka maganar ainihin wani ya karama ainihin ita wannan kungiya ko 'ya'yanta to ya shiga cikin babi na haramci kuma uh, hukuma za ta ɗauki mataki wanda ya cancanta a ɗauka domin tabbatar da cewa ƙasa uh, ainihin ta zauna lafiya saboda haka haƙƙe na ainihin Eh, waiwaye dangane da abin da ya danganci ita wannan umarni da kotu ta bayar bisa ga bukata ta eh, shugabancin kasa. Eh, haƙƙin kotu ne ba wani mahaluki wanda zai iya warware abin da kotu ta yi akan wannan yanayi ba tare da ya waiwaye ta ba saboda haka kowa ɗauki wani mataki na halatta na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya to ya yi ta'addanci kuma ya fada babu na ta'addanci kuma za a fuskance shi a matsayin dan ta'adda menene mataki na gaba yanzu da za ku ɗauka a kuhumance domin ƙara jaddada wannan matsayi na kotu eh to ah, matakai waɗanda ya kamata a ɗauka an ɗauke su kuma ana ci gaba da dauka su daga cikin matakan da ake ɗauka shine samun fahimtar ƙasashe na duniya irin su ah, faransa ingila ah, Toki, da makamantansu waɗanda ake cinkancewa kamar su 'yan ta'addan suna da wani tasiri a can ko kuma suna ɗaukar su matakai a can to Ah, dama akwai bangare a ofishin attorney general wanda ke da haƙƙi na mu'amala ta ƙasa da ƙasa domin ganin cewa an tabbatar da waɗannan wani kuma sadar da waɗannan wannan umarni na kotu gazet da aka yi domin eh, ainihin neman eh, haɗin kansu na ganin da cewa sun ruhe duk wata kafa wadda ta dangance su la'alla kafa ce ta yatsa labarai la'alla kafa ce irin ta sadarwa irin ta social media ko kuma account makamancin wannan ko kuma ainihin mu'amala ko hulɗa makamanciyar wannan ta suka ba su dama na su taru ko kuma su ainihin su yi wani gangami saboda haka an ɗauki wannan matakai har ila yau kuma muna ɗaukan matakai waɗanda suka danganci yi amfani da ainihin kafofi na hada-hadar kuɗi kamar su bankuna da makamantansu na ganin da cewa duk wata nasaba wadda suke da wadda ta danganci hada-hada ta kuɗi ita kanta an tange ta to kuma tsageru waɗanda suke ɗauka wani mataki kila na amfani da hula hula ko riga ko makamancinsa da ke nuna cewa su 'yan waɗannan kungiya ne to shi ma ainihin ah, bisa la'akari da cewa doka ta haramta su muna ɗaukan mataki na ganin da cewa an ɗauki mataki na gurfana da su a gaban kotu kamar da ka sani wajen hamsin ko sittin daga cikin ire-iren waɗannan 'yan kungiya a halin da ake ciki suna hannun hukuma kuma ana ɗaukan mataki na ganin da cewa an ah, yi musu hukuncin da ya dace da su kamar da doka ta shardanta. ministan shari'a na najeriya kenan kuma babban lauyan gwamnati a Bakar malami a tattauna da na yi da shi a abuja dangane da irin matakan jaddada hukuncin da gwamnatin tarayyar najeriya ta samu a kotu cewa kungiyar nan ta fafutukar kawa kasar biafra kungiya ce ta ta'addanci umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya